ya kamata fa mu fara tashen nan eh to ai ba mu ya mu ba kuma kaga shi ina wanda muka da shi wancan azumin mana a ji eh, a kira shi a da a kira shi zo mu je kawai shi kenan ta yi kawai mu je ni zan ni bari ka shawara kun san yanzu me zame ah. kun zan buge a kar ayi ayi bakin bul kur to a daura aminu mana ah. kai duba mana kai tunani da za ya ɗaura aminu kafasa ba kalau take ba gaskiya ne to ka a ɗaura ma me zai ana ɗaura mun shi kenan ɗaura mun to yanzu ka san abin da za a yi zan je ɗauko kayan aiki su ganye da su doka da su wannan gawayi tashe wani abu ne da ake yin sa a cikin azumi domin nishaɗantar da mutane da faɗakar da mutane ake faɗi. Taɓaɓɓe. Ba gani ba. A taɓa nuwa. A taɓa ziya. Taɓaɓɓe. Ribe bakin birnin nan da ake faɗi. A taɓa nuwa. Taɓaɓɓe. Ba gani ba. A taɓa nuwa. Pepe. ake faɗi. Tabaɗe. Ba gani ba. Ta Tabaɗe. A ta taba numan. Ta Tabaɗe. Ni ne bakin burin nan da ake faɗi. Tabaɗe. Ba gani ba. Ta Tabaɗe. Ni ne bakin burin nan da ake faɗi. Tabaɗe. Ba gani ba. Ta Tabaɗe. A ta taba numan. Tabaɗe. Gashi gashi ba hitashe. Ni ba bakin burin nan da ake faɗi. Allah shi garba ne madina ya amfana. Matan gidan nan masu laifin janna ne. sun kafa jirgi za su yanka farin rago, gobe za mu aljanna Jabate. Jabate. Jabate. Jabate. Jabate. Jabate. Sun kabatir abu ne wanda yake kamar na nishaɗi idan an yi shi kamar abin da nake gani kamar tarihi ne wanda aka samu ana yin sa tintini kowa izo iya nasa ya tafi kowa izo iya nasa ya tafi ai yadda wasan bahaushe yake wasanni na bahaushe a ai ko yara ka gani a gida ba wanda ba koya musu wasa ake ba yan yara yan shekara ɗaya biyu zuwa biyu da rabi za ka ga suna wasa to ai ba koya musu akai ba amma mata sai ka ga suna wasan girki suna wasan reno suna wasan zuwa unguwa mata kenan sai ga kullum sun goyo ya tsana ko za su bata mama ko sun mata wanka ya su dai ta ko an shimfiɗe ta tana bacci ya tsana ko da ya tsanar ko babu sai wannan wasan za su yi ba za ka ga namiji yana wannan wasan ba su kuma 'ya'ya maza waɗanda suke a wannan rukunin su kuma sai gansa suna wasan sarauta suna wasan doki suna wasan kokawa su kuma ba za ka gansa suna wasan eh, girki ba to haka ma a wasan tashe mata ba za ka ga maza suna wasan mairama da daudu ba ba za ka ga mata eh, maza suna wasan eh, iya talganki zai zube ba ba za kuma ka ga mata suna wasan tsoho da gimu ya tsufa. ba so kowanne akwai tashensa yana tashe ne daidai da rukuninsa al'ada ce mai kyau wacce ike idan ana yin ta zai sa kwanciyar hankali zai kuma kawo nishadi a zai kuma kawo zamantakewa da zumunci da sauran yan uwa da yan uwa a zumunci a ciki tashe saboda mu da azumi mu je gidan mutane a ci dariya. Muna yin tashe don a shakata, muna shiga gidan mutane muna yin tashe don a shakata ana cin dariya. malam muna yin tashe idan azumi ya zo muna yin tashe muna zuwa gida gida muna kullawa wata tabarma idan muka kwalla mata tabarma sai mu kawo dan kwali mu daure a gurin sai mu kawo hijabi sai mu sa mata sai mu je gidan mutane sai take yin rawa tana jujjuyawa ni ce dan bijimin din ni za a sa wa tabarma he a nannaɗe sai a samu dan kwali a saka sai a daure sai a sa min hijabi sai mu je gidan mutane muna tashe ana dariya dariya don a shakata a ci dariya Thank you. an ce ka iya rawa an ce ka iya jiri ki fasta mu gani ki fasta dan bijimin bijimin dan bijimin nawa an ce ka iya rawa an ce ka iya juyi jujjuya mu gani yi fasta mu gani dan bijimin bijimin dan bijimin nawa an ce ka iya rawa an ce ka iya juyi jujjuya mu gani Yi fasta mu gani, jujuya mu gani, yi fasta mu gani, ɗan bijimin bijimin, ɗan bijimin nawa, an ce kayan rawa, an ce a juyi, jujuya mu gani. Yi fasta mu gani, ɗan bijimin bijimin, ɗan bijimin nawa, an ce kayan rawa, an ce a juyi, jujuya mu gani. Yi fasta mu gani, dan bijimin bijimin dan bijimin nawa an ce kayan rawa an ce kayan juyi jujjuya mu gani yi fasta mu gani dan bijimin bijimin dan bijimin nawa an ce kayan rawa an ce kayan juyi jujjuya mu gani yi fasta mu gani dan bijimin bijimin dan bijimin nawa an ce kayan rawa an ce ka iya juyi jujjuya mu gani yi fasta mu gani dan bijimin bijimin dan bijimin nawa an ce ka iya rawa an ce ka iya juyi jujjuya Allah ya karba mai madina ya amfana ku zo ku raya tashe saboda abu ne muhimmi tunda an taso ana yi ku riƙa yi kowa izo da 'yan basirarsa ya yi wacce za ta yi amfani a gaskiya a zamanin da muke tashe a gaskiya an samu cigaba amma yanzu ya koma ya zama ci baya ne tun da yanzu ba a yin sa du sai baragada ake yi ba shi da wani muhimmanci wani ma ba za gane me ma'anarsa ba tun da wani ana ɗauko shi ne yara yanzu suna ɗaukowa kamar kalma haka ta turawa ba na hausawa na musulunci ba to da shi suke jona abin kuma baya tsari kamar na da yanzu abin da za a yi a farfado yanzu kamar ku masu kayan kallo ku ɗauki abubuwan kuna bin yara a guraren da suke yin tashe kuna ɗauka kuna haskawa a jama'a ya zama abun kallo ga jama'a da wanda suke na da da na yanzu kila zai ba yara sha'awa ko kuma mutane na yanzu sha'awa a sake farfado da abubuwan ka ga yara idan suna kallon nan sun ga alibi ku samu gwanayen wanda suka yi sanya da aka yi na daɗin nan kamar yadda na gaigaya muku in aka haska yara za su yi sha'awa kuma za su ci dacen ashe ana abubuwa na dariya ana abubuwa na ƙawatarwa ya kamata a dawo da su kamar yadda wasu suke ganin cewa tashe yana da cikin alama ko wani nau'i ne na roƙo to haka ne idan aka zo aka yi tashe aka sa aka yi tashe wato su waɗanda aka yi wa tashen nan aka sa su suka yi raha suka yi nishaɗi suka ji daɗi sukan ɗauko wani abin kyauta da ya jibanci hatsi ne gero ko dawa ko masara a bawa waɗanda suka yi wannan tashi wanda daga ƙarshe kuma daga baya aka dawo ana ba da kuɗi lokacin da aka samu kuɗi ana bayarwa don akwai tashen ma da aka ji ana cewa mina masu gidan nan suke ne a dashi a bamu hatsi ne ko dawa ce ko wani abu ne a ɗan gutsuro a bamu to kaga wannan yana nuna cewa kanshin gaskiya na masu ganin cewa kamar roƙon ne to amma ko da ba mu ɗauke shi roƙo kai tsaye ba tashe idan an yi shi galibi akan ba wa waɗanda suka yi tashen wani abin kyauta domin a nuna cewa abin da suka yi ɗin nan mun ji daɗinsa an faranta mana rai an samu mun yi nishaɗi mun yi dariya da makamancin irin waɗannan. ba kuɗin ake nema ba sai dai raya al'adar al'adar ake so a raya sannan ba bara ba ne saboda haka mu a hausawa abin alfahari ne muna barin 'ya'yanmu su fito su gudanar da wannan tasassuka a wannan lokaci domin wani abu ne wanda daga shekara sai shekara kuma har yau har gobe ba ma ƙaunar mu ga an ce wasu al'adu namu na hausawa suna kuɓuce mana wannan shine musabbabin da ya sa duk shekara muna jan hankali da kira da yaranmu su fito su shiga wannan tashe to tashe asali fa ba yara ne suke yi ba asali ba yara ne suke yi ba manya ne suke yin tashe kamar dai yadda ka ga mu ma mun shirya mun fito dukkanmu da ka ga mun yi tashen nan malaman makaranta ne amma ai mutane suna ta korafi kan cewa ana shirya fina-finai da al'adu waɗanda gashi ana cewa hausawa ne amma kayan ba na hausawa ba ne sai muka ga ya dace mu yi amfani da ilimin mu shigo cikin raya al'adunmu mu je mu yi abin da yake na al'ada mu kawar da abin da yake ba na al'ada ba. gaji ba ba sha maganin kaba tumbulin bulin ba ba sha maganin kaba na yi na gaji ba ba sha maganin kaba asibiti goma sha bakwai ba ba sha maganin kaba tumbulin bulin ba ba sha maganin kaba ni na yi na gaji ba ba sha maganin kaba ni na yi na gaji ba ba sha maganin kaba asibiti goma sha bakwai ba ba sha maganin kaba to za ta kai ni kan a'a ba za ta kai ka can ƙas ba bulin bulin ba ba sha maganin kaba tumbulin bulin ba ba sha maganin kaba na yi na agaji a taimaka min don Allah a taimaka mun asibiti goma sha bakwai ni na yi na gaji ko za ta kai ni kas za ta kai ni kas ko ni za ta kai ni kas za ta kai ni kas ai za ta ka da ni dun mulun na yi na gaji asibiti goma sha bakwai Tumbunin bunin. Na yi na gaji. Asibiti goma sha bakwai. Tumbunin bunin. Na yi na gaji. Asibiti goma sha bakwai. Tumbunin bunin. Asibiti goma sha bakwai. Na yi na gaji. A taimaka min. Don Allah a taimaka mana. za ka da ni. Baba ba za ta kai ga can gas ba. Tumbulin bulin. Baba a sha maganin ƙaba. Na yi na gari. Baba a sha maganin ƙaba. Asibiti goma sha bakwai. Baba a sha maganin ƙaba. Tumbulin bulin. Baba a sha maganin ƙaba. To ni na yi na gari. Baba a sha maganin ƙaba. Tumbulin bulin. Baba a sha maganin ƙaba. Na yi na gari. Baba sha maganin ƙaba. timbulin bulin. Baba sha maganin ƙaba. Na yi na gaji. Baba sha maganin ƙaba. Asibiti goma sha bakwai. Baba sha maganin ƙaba. Ni na yi na gaji. Baba sha maganin ƙaba.

Asibiti goma sha bakwai. Ba za ta